Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar lahadi 23 ga watan oktoba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel hukumomin da rasha ta kafa sun ba da umarnin duk mazauna birnin carson na kudancin ukraine da su fice nan take gabanin isar sojojin ukraine da ake sa ran sun kusa shiga birnin a wata sanarwa da aka kafe ta kafar sadarwa ta telegram da yammacin jiya asabar gwamnatin yankin da ke goyon bayan rasha ta yi kira ga fararen hula da su yi amfani da kwale-kwale don tsallaka kogin da naifa don zurfafawa cikin yankin da ke hannun rasha sun ba da misali da halin da ake ciki da barazanar lugudan wuta da kuma zargin hare-haren ta'addanci daga ukraine birnin carson ya kasance a hannun rasha tun farko-farkon mamayar a watan fabrairu birnin dai shine babban birnin wani yanki mai suna ɗaya kuma yana daga cikin yankuna hudu da shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya kwace ba bisa ka'ida ba a watan jiya. Dubban 'yan ƙasar Iran na daga cikin mutane kimanin dubu tamanin da suka shiga zanga-zangar jiya Asabar a birnin Berlin, wanda shi ne mafi girma a cikin zanga-zangar da aka yi a biranen duniya da ke nuna goyon baya ga zanga-zangar da mata suke yi a Iran. Hotuna sun nuna Iraniyawa sun yi tafiya zuwa Berlin don gudanar da zanga-zangar, kuma an gudanar da wasu zanga-zangar a ƙasashen Sweden da Italiya da Faransa da kuma Switzerland da dai sauran biranen Turai. An kuma bayar da rahoton zanga-zangar a London da Finland. Wani ɗan ƙasar Iran da ke zaune a Holland wanda ya je birnin Berlin domin halartar gangamin shi ne ya aikowa da murya Amurka hotuna. An kunna waƙoƙi ciki har da waƙar dan 'yanci wadda ta zama alama ce ta zanga-zangar 'yan Iran a duk faɗin ƙasar. kuma kungiyoyi daban-daban sun yi ta rere taken mutuwa ga jamhuriyar musulunci ta iran boris johnson ya koma birtaniya jiya asabar yayin da yake la'akari da wani gagarumin yunkuri na yin nasara a wa'adi na biyu a matsayin firaminista makonni kaɗan bayan tilasta masa yin murabus yayin da wasu abokan aikinsa suka yi gargaɗin komawarsa kan mukamin na iya haifar da rudani na siyasa 'yan takarar da za su maye gurbin firaminista liz truss wadda ta yi murabus ranar alhamis bayan makonni shida akan karagan mulki sun fara gudanar da zanga-zanga a ƙarshen mako ta fafutukar tabbatar da isassun sunayen da za su shiga takarar shugabancin ƙasar kafin wa'adin ranar litinin johnson wanda ke hutu a yankin caribbean lokacin da truth ta yi murabus bai yi tsokaci a baina jama'a ba game da neman tsohon aikin nasa ya samu goyon bayan 'yan majalisar masu ra'ayin mazan jiya amma yana buƙatar samar da sunayen mutane ɗari da za su goya masa baya kafin a yi la'akari da shi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu ma'aurata 'yan ƙasar Afghanistan da suka isa Amurka a matsayin 'yan gudun hijira suna ƙarar wani sojan ruwa na Amurka da matarsa bisa zargin sace musu jaririyarsu. jaririyar dai ta samu rauni ne a wani samame da sojojin amurka suka kai wanda ya kashe iyayenta da 'yan uwanta biyar kuma ta kasance hannun ɗan uwanta da matarsa suke renanta a matsayin 'yarsu ba tare da sanin waɗannan iyayen jaririyar na afghanistan ba bayanan kotun soja sun nuna cewa ma'aikacin jirgin ruwa na amurka joshua mas da matarsa sun karɓi yarinyar daga wata kotu a jihar virginia Max ya taimaka wa danginsu guduwa a lokacin da sojojin Amurka suka janye daga Afghanistan cikin rudani. Sannan suka ce da isar jaririyar ƙasar Amurka ya sace jaririyar. Amma sai dai Max ya ce shi da matarsa iyayenta ne na shari'a kuma sun yi abin da ya kamata don ceto jaririyar bisa imaninsu na addinin Kirista. Mambobi hudu na rusassiyar kungiyar masu rajin kare dimokuraɗiyya kungiyar masu fafutuka ta ɗalibai an yanke musu hukuncin ɗauri har zuwa shekaru uku hukuma tsare su ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa ta yankin hong kong masu fafutukar sun amsa laifinsu a gaban kotu a watan yuli bisa laifin haɗin gwiwa da haɗa baki don tayar da rikici tsakanin watan oktoba 2020 zuwa yulin shekarar 2021 an ɗaure wanda ya kafa ƙungiyar wong yat chin na tsawon watanni 36 an kuma ɗaure sakataren ƙungiyar canci Sum na tsawon watanni 34. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. shirin VOA Hausa. Kasuwa a kai mikilo ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau shirinmu na kasuwa a kai miki dole ya yi tattaki har nan bakin tekun da ke a nan cikin birnin Accra inda ake cewa art center wannan wuri ne da ake sayar da kayayyaki na gargajiya duk fadin akara ku kusan in ce baki ɗayan ƙasar ghana babu kasuwar da ya kai wannan kasuwar girma wannan kuma kasuwa ce mai asali na wannan sana'a za mu shiga mu tattauna da waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki a cikin wannan kasuwar waɗanda suka san asali na wannan kasuwan za su bayyana mana inda aka fito inda ake da inda za a tafi ba da ɓata lokaci ba za mu nemi ɗayan shagabannin wannan kasuwa waɗanda su ne aka soma ya yi mana bayani dangane da yadda aka somo wannan kasuwan. yan eh, uwana na muku barka da zuwa dandalinmu na kasuwa a kai miki dole. Masha Allah. zan je wurin shi uban namu za farko zai kira sunan shi sa'an nan sai ya yi mana bayani daga ina ne aka soma wannan kasuwa da makamantansu bismillah sunanka da farko auri isaka na'am auri isaka daga dai labarin da muke da shi kana daga cikin waɗanda su ne asali aka soma wannan kasuwa da su za ka bayyana mana tarihi kaɗan na inda aka somo da ne muna sha banki high street daga son muka taso lokacin mulki rollins muka taso ya kuma da muna ga asanta masha Allah ehm, a lokacin ka iya kwatanta girman kasuwan inda kasuwan girman sa ya kai domin yanzu na ga kamar babban wuri ne kasuwan ya haɗe. muka taso ne shagon duka bai wuce cikin ba a kuma ka kai da muka kai ga su muna fiye da ɗari da wani abu amma kasuwan mu je zuwa nan ba mu kai ashirin ba da muka zo nan. za ka kwatanta kasuwan na yanzu yadda kasuwa ke tafiya a yanzu da yadda yake tafiya a da. Eh, to yanzu dai mun ci gaba ya fi da duk saboda yanzu muna da yawa hmm. a can da kuwa mu kalilan ne ba mu da yawa eh, amma yanzu kasuwa ya girma ya faɗi ya fi farko yanzu akwai ci gaba ya fi farko eh. alhamdulillah ɗayan shugabanni na wannan kasuwa kenan ba da ɓata lokaci ba za mu je wurin chairman ɗin domin suna da ƙungiya na masu aikin jamfar ko ya gaya mana sunan my name is fred gafum the name of association is greater accra art and craft dealers association masha allah meba at center ha 1985 mebaeɛ no mebɛtoo mpanyimfoɔ bebree ɛwɔ ha na mebaeɛ nea ɔyɛ yɛpanyin ɛyɛ chief yɛfrɛ na yɛfrɛ no chief na shigo wannan kasuwan a alif ɗari tara in the biyar lokacin da na shigo kuma na tadda wasu manya waɗanda ke shugabantar wannan kasuwa. me ba hana no fi high street a ba a center a hala me beto wa mu. A lokacin da na zo sun fito ainihin high street daga inda babban bankin kasar nan yake suka zo na. Na yawon enyim hɔ a sisi a y'a lori kwan no ɛna ɛyɛ eh, mefoɔ ka kyerɛ sɛ ɔmbɛyɛ lɔre kwan nti ɔmo yiyɛ ba ase ha na'am hukumar da kula da birnin akra ta bukaci mu bar wannan wurin yayi tsakiyar gari kwarai mu komo nan a lokacin ne ne kuma na shigo cikin wannan kungiyar market ne da koyi adima na yi masa tambaya yaya yake ganin kasuwan yadda yake tafiya ya nuna cewa alhamdulillah sun gode ma Allah sai dai sukan samu fiyan kananan mishkiloli musamman abin da ke damun su yanzu ana kokarin a canza musu wuri kuma daga nan nti na wɔn nso wɔn ayɛ baabi na yɛkɔ nti sɛ yɛhwɛ aban no wɔn si dan bi ama yɛ baabi ama yɛkɔ akɔtena hɔ. inda suka ce za su kai mu a za a nuna cewar za a gyara mana wurin sa'an nan a fidda mu daga nan a koma sau sa zo ba a ja da hukuma muna sauraron hukuma abinda za ta yi uh, kai ne mataimakin shugaba na wannan kungiya ko za ka kira mai sunanka eh sunana garba alkasim ni ne mataimakin shugaban wannan kasuwa na'am in muka dubi irin kayayyaki da kuke sayarwa kayayyaki ne kusan mu ce na al'adu waɗansu abubuwan za zaka gansu sai kaga kamar waɗannan tsofaffin kaya ne na shekaru aro-aro za ka bayyana mini yadda kuke samun irin waɗannan kayayyaki da kuke sayarwa kayan gargajiyan da muke sayarwa a kasuwanmu yawanci tsofaffin kaya da aka daina amfani da su wani abu kamar tasa tasan da ake hadawa a kayan gara da kakanninmu yanzu ba amfani da wa'annan shi yasa yanzu muna zuwa ana sar muna muna zuwa muna muma muna baje koli a nan da kuma tsofaffin tufafi da kwanduna da ake tsaka da riguna na kalko da ake saƙa da kuma abin ya da akwai wani eh, akwai wani zare daga arewa da ake kiran bulbulin zare ne shi kuma ana tsaka da shi kamar kan da kowa ya sani kasar hausa zanin da ake tsaka wa'annan duk muna sayarwa takalma na da da tufafai na sarakai da na gargajiya da sauransu dukkan da muke yi mu samu saboda waɗanda aka daina amfani da su sai mu ma mu je mu nemo mu zo mu baje koli nasaru kuma akwai waɗanda ke da sha'awan tsofaffin kaya na gargajiya yawwa na eh, kayan da ba a amfani da su su ma shi su sai su je su ma suna kawata wajajensu da waɗannan tsofaffin wannan kaya bari koma wurin masu kula da sha'anin da'a kenan da wa ka'ida shin za ka bayyana mana ko akwai ka'idodi da sharruɗa ne da ake tafiyar da wannan aiki da shi ko kuma dai kurun na taso kamar yadda na zan nan kurun sai in zo in kafa kasuwa usman amadu bala na ni ne discipline chairman art and crafts dealers association accra ghana na to shi ce dai nan cikin kasuwan ga mu zo mun tartun babanninmu yayanninmu har ya kai kanmu abin da ya zama na discipline dai ina na hagobe gobe akwai discipline cikin kasuwan ga saboda akwai abubuwa da yawa da muka aje kan hanya da muka zo muka iske ko muka kara ajewa shi da kyau shine na farko kai ɗan kasuwa bai kamata ka cire ka ba kana yawo cikin kasuwa na biyu shine ba ka iya kaji ka kawo yaro ya fito waje ya shigo mana cikin kasuwa ba ka sanar da manyan kasuwa ba in kai wannan ba mu yarda da shi sannan kuma wanda zai sai kaya ya shigo cikin kasuwan ga baka da hanya ka zo ka kira shi ina shagon wani ka je da shi shagon ka mm. ba haras customer customer ya kamata ya tafiya fi in aka kama ka an kawo ka office mm. a baka caji a fanishin ka kan abin da kai da bai kamata ba eh. madalla yanzu gashi kamar yadda na ce muna a kasuwan Hall. inda ake sai da kayan gargajiya yanzu mun shigo wani shago inda muka isi kayayyaki masu sha'awa yanzu haka kamar inda nake saye nan gara kumin daji ko wannan me ainihin abin da ake da wannan a wannan dai misali dai kamar da abin dai kamar kawa ta daki ko eh, eh to kamar wannan yayi kamar nawa wannan haka muna sai da shi 60 Ghana cedis 60 60 cedi masha Allah Eh, mun koma shi kuma wannan menene wannan wannan suna nan ne kamar da akushi da su na'am suna eh. kamar akushi ne amma na gana na'am shi ba mu cika amfani da sunan ba amma da yake ana yawan sai da ana yawancin sai da kayan gargajiya ne sai an ka zo zaka samu abin da kake so da zai iya match da inda kake son ka ajiye samu na kawo varieties daban daban mm. ka gane ai shi kuma wannan yayi kamar nawa wannan haka muna sai da shi 120 eh, gashi nan mun zo wani shagon kuma ina ganin waɗansu kayayyaki waɗannan jigida ne ko dai me ake kiran su waɗannan ok to waɗannan duwatsu ne da ake shiryawa na adon mata akwai kamar yadda na gabatar cewa kamar akwai ana sai da kayan gargajiya kamar domin waɗannan akwai wanda su dama tsofaffin kaya ne da aka daina amfani da su muka je muka nemo a kauyuka muka nema a kauyuka wurin waɗanda suka yi amfani da su wanda kakanninsu suka amfani da su hmm. to she kuma nasaru kuma su kuma abin da suke bukata kenan tsofaffin kaya isa a asali nasaru su suka zo muna da wa'annan suka sayar muna to hmm. yanzu shekaru aro aro wancan karni na kamar na uku eh, eh. aka kawo wa'annan aka sayar to yanzu an daina amfani da irin wannan she wannan su sarun kuma na zuwa suna komowa kuma su saya ne eh, suna dawowa su eh, saya kuma suka shi kaman wannan da ke a hannuna ya yi kaman nawa kudin gano wannan ya yi kaman CD 400 kenan 400 eh. masha Allah to su kuma waɗannan hmm. waɗannan ba su kama da ainihin waɗancan da ka nuna min ba su kuma ya labarin waɗannan to waɗannan kuma sababbi ne da aka sarrafa a maimakon waɗancan hmm. domin a akwai wa'anda suke zuwa nasarun suna bukata man sababbi shi wa'annan da yake suna da saukin kuɗi kan tsofaffin shi sa su kuma shi su sai wannan domin nasarun da ke zuwa kasan gane kashi biyu ne mm. akwai masu zuwa na bude ido yawon bude ido su ga mai duniya ke ciki yawa su ke sayan sababbi haka mm-hmm. saboda ado amma akwai nasaru kuma wa'anda ke zuwa suna sayan tsofaffin kaya eh. saboda tarihi abinda suka zo mana da shi kuma su dawo kuma suna siya. Adala inda muka kai da wannan shirin a halin yanzu zan so mataimakin shugaban kungiyar wannan kasuwa ya bayyana mana menene burinsa me yake fatan ya ga wannan kasuwar ta zama. so alhamdulillah kasuwan nan dai kamar kan da muka gabata cewa kaman iyayenmu da kakanninmu su suka fara wannan kasuwan har kasuwan ta zo ta kai kanmu. Mu ma burinmu so muke kasuwan nan ta bunƙasa a santa fiye da yadda muke tsammani ya so waɗanda ke zuwa daga baya su masu ci amfani fiye kan da mu da mu muka ci amfani. Allah. To, jama'a masu sauraro. iyakan daɗi dai an ce karewa komi ya yi farko yana da ƙarshe banda sarautan Allah. A nan muka iso ƙarshen wannan shiri na wannan makon. Daga nan birnin Accra inda muka shiga kasuwan sai da kayan gargajiya. Ni ku Allah Muktara Abbas ke cewa a huta lafiya. shirin VOA Hausa. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana pastor abubakar musa iglesia assembly de dieu a birnin kwane ina kira ga dukkan mu yan uwa na wannan ƙasa ta niger a matsayin mu na kirsa ina kiran ga uwayen mu musulmi kannan mu yannan mu muna buƙatar zaman lafiya a cikin wannan ƙasa muna kuma farin ciki ko muna godiya ga Allah domin mun tabbatar da wannan kasa ta mu akwai zaman lafiya tsakanin mu da mu da yan uwan mu uwayen mu musulmi da yannan mu da kannan mu muna da wannan zaman lafiya muna kuma cuɗanya da juna kamar mun zama dai gida ne dukan ɗaya fami guda ne muna da kwanciyar hankali muke kai ziyara ga juna a lokacin da muke sallah mu kiristan suka kai mana ziyara yan uwan mu uwa musulmi a lokacin da kuma musulmi suke sallah mu mun kai musu muka musu zuwa mu musu barka a lokacin azumi ma muna musu barka da azumi kuma muna gargadi ga dukkan yan uwa musulmi kiristan mu tashi mu yi addu'a domin ubangiji ya tabbatar mana da kwanciyar hankali a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar mun sani akwai kwanciyar hankali amma muna buƙatar addu'a domin wani tsaro a cikin wannan ƙasa ubangiji ya tsare mana wannan ƙasa kuma ya kula da wannan ƙasa cikin alherinsa muna roƙo ga dukkan yan uwa su yi addu'a ka bar wannan zaman lafiya da muke da shi kuma bar wannan zaman lafiya ya ɗore har abadin abadin tsaro ya tabbata a cikin wannan ƙasa cikin alherin Allah. Madalla Yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa jamhuriyar Nijar don tattaunawa kan tu'ammali da miyagun ƙwayoyi. Kasashe a faɗin duniya na ta ƙoƙarin yaƙi da tu'ammali da miyagun ƙwayoyi duba da irin matsalolin da ke tattare da hakan musamman ga lafiyar al'umma. Amma kafin mu tsunduma cikin shirin bari mu ji ra'ayoyin wasu daga cikin al'ummar jihar Maradi. Sunana Salisu Sabon Zuwa. Lalle da zarar an ce yaro yana shaye-shaye to tarbiyyar shi ta samu matsala. Tunda shi wanda ke shaye-shaye babu abubuwan da bai aikata duk wata matsala da ka sani wanda ta tasowa ga yaro to ya kiyaye shaye shaye shaye shaye ita ce uwa shaye shaye babu abubuwan da ba ta sawa tana sa yaro ya rena iyayen shi ya rena abokan shi ya rena mayan unguwa ya rena shugabanni shi ya zan shi ba wanda ma yake tsoro musamman ma in kai shaye shaye ai ba ka gani Allah ma baka sani ba wanda bai san Allah ba ko ka gani babu abubuwan da za a gwada mishi to don haka wannan abu mu muna bakin cikin aikata shi ga yara matasa shi dai yadda za a yi kasancewa kasan yaron ka cikin halin da yake kazan kana bi sau da kafa dangance da abubuwan da yake aikata a cikin gida ko a waje in ma makaranta muhammadu ya yake in ta boko in ba ma ba shi aikin komi yawo yake yi cikin gari musamman mu dai nan ba musu mu ga yaron mu yana yawon banza mu yi sun ko lokaci mu ga yaro yana makaranta to da zaran ka ka ga yaron ka yana da haya ma makaranta da yake ta ya kamata ko da abokan shi wanda ke tare da su kana gani kana dan tuntuɓa waya wayaya kuka ganin karatun na wani yana zuwa karatun nan ko ba zuwa su ma musawa ya kasance kana zuwa da kan kanka kuna gaisawa da su kana sanin shin wani da ke lakwal wurin ka ya kake ganin shi a tarbiyyar shi ke ta karatun shi yana ci gaba ko kowa ci ba yana wasa da karatun nan ko yana ba da kokari karatun nan yana ba da kokari ka kara bashi karhi ya kara badawa in ba ga bai ba da kokari kaga ka mashi hwada dan ya san ciwon kan shi ya dora ba da karfi gare shi kenan a san wani abu yake sha ko bai bai shan komi yana yana da kyau a ɗora kiyayewa da shi ana karatu ba a hada duk abubuwan da aka yi kana tambasu ba wani shaye-shaye ba wani zakarci wanda bai kamata ba ana bincika ana je yanda ka ke tahiya sannan kana diban alamun idanunsu da su yaya take tahiya tana canza ko ba ta canza yan zarar in dai kai kana jan ka duba wanda ke shaye-shaye in dai kana lura shi kana duba shi yau in ba gane da wata kama gobe ka ganshi da wata kama sunana shafi'u mamma gaskiya matasa sun hau wata hanya wadda ba za su cin unhwanin gobansu ba in kai lura kamar su ne ake gani za su maye gurbin latijawa na yanzu to sai gashi yanzu sai ka ga yaro dan shekara 20 25 kai kana da shekara 40 in ka ce ya kama ma wanga abin sai ka ga ba ya shaye-shaye ya riga ya canyi shi to ina magana ci gaba kaga baya da za a iya ci unhanin kurce shi kuma abin kuma kana ga ba ragewa yake ba sun tsunduma cikin abin runguma shaye-shaye su ne wannan kaga suna shan wata fisha wata wiwi wasu kwayoyi hatta tuki irin wannan na takasi moto in ba sun sha wannan abin ba sai kaga ba su ba aiki sai kaga kawun mutum latija yana rena kai sai kun fara aiki da yaro aikin karfi kai kana ganin yaron ga hukurce ga kurce kana gani amma kai da ka kwana biyu sai ga ka shi juma ba su kan aikin ana ka tunani me ke kawo abubuwan da suke sha ne uwaye su dinga kallon iyaye ne tarbiyyar ɗiyansu suke su bar cewa sun sakan ma zamani yanzu zamani ne ɗanka in yana tare da in yana zama ka dinga bincika shi ne yake yi bayan taba wadda suke sha taba ma hatta taba ma goyi wani bi akwai abubuwan ɗan sinadarin da suke sa mata sai su gama sai su kunna eh sigari akwai abin da suke mai lanza a ciki sai su kunna kai sai kai tsammanin sigari ci uwaye ya kamata su halka da ɗiyansu ne ɗiyansu ki yanzu ka diba ka kola kwal yaro eleba za ka gani eleba aka yi to eleba za ka ga yana shan wiwi kuma za ka ga yaron shekarun da ma ya kamata kamata ya yi wannan shashan bai ma kai wannan sai ga wani yaron bai ma shekara sha takwas ba to wanda bai shekara sha takwas ba sha shida sha bakwai bai san abin da abin da za a haihu mai zuwa gaba ba. sunana isufu abdurrashid mai danda wanda aka yi sani da dan dubai ina kira ga gwamnatin jiha da gwamnatin ƙasa ma baki ɗaya da su kama mu matasa su sama musu ayyukan yi in waɗanda suke sana'o'i ne a samu hanyoyi dai gwamnati ba abin da ya gagare ta. Kana so ka ce yawan shaye-shaye da matasa suke yana da alaƙa da rashin ayyukan yi. Kwarai da gaske yana da alaka da rashin ayyukan yi saboda duk wanda baya da aiki abokin shedan ne. Shi kuma shedan bai taba umarni da ayi abin kwarai ba. Kenan wannan rashin ayyukan ya ba da gudunmuwa sosai wajen taɓarɓarewa eh, tarbiyya giya da shaye-shaye da matasa suka tsakan su ciki kana da wani sako da zaka ba matasa irin yadda ya kamata su inganta rayuwarsu su sai amfani da kurce su a matsayina na shugaban matasa ina kiran matasa ba sai na iya maraɗu ba na Nijar baki ɗaya da na Afirka ma tunda duka al'ummar mu ci ya kamata matashi duk inda yake e, ya san ina ke mishi ciwo tun daga shekara sha biyar kai sha biyu ma nan maraɗi muna da sana'o'in da wanda suke zaune shekara sha biyu ko suna ikon suna yin su kwarai da gaske su kama sana'a da kyau in dinki kake yi in minizeri kake yi eh, harka kafinta kake in harka sudur kake in harka garaji kake in harka gini kake ya kamata ka ba wannan abin aikin naka mahimmanci sosai ni sakon da ke gare ni ga matasa kenan matashin da ke da sana'a yana ka tashin ya gaya jarin shi yake ya abin garin shi yake ba zai shiga harka shaye-shaye ba saboda harkar ma tana da cin kuɗi in babu kuɗi bai yiwa To madalla kwararren likita a bangaren kwakwalwa Dr. Sa'ada Habu da ke babban asibitin Maraɗi a jamhuriyar Nijar ya yi ƙarin bayani game da illolin shaye-shaye a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani ga kuma abin da yake cewa. Kowace shekara ana, ana samu magabata suna tattamna ana jawo hankalin mutane su bar shaye-shaye ba su da umhani. Kaga dai abu ne wanda Allah bayya so. An diba na likitoci sun san shaye-shaye suna kawo bala'o'i sosai cikin karkara cikin jama'a kuma shaye-shaye kaga bala'o'i ne yanzu can da wuri maza ne ma ka sha yanzu in an diba har mata nan ne yan kadi ba kasashen mu an ga masu tasowa mayagun shaye-shaye duk su ne sun kaka mana koma baya za a iya cewa lamarin shaye-shaye yana ta kokarin ya zama ruwan dare yana ci gaba ne ko kuma yana komawa baya in aka duba a shekarun baya zuwa yanzu lalle shekarun baya giya ne an ka sani mutane suna sha amma yanzu shaye-shaye sai a ce suna neman su zan ruwan da karamin duniya abubuwa da midamile ne nau'in kayan shaye-shaye nau'in shaye-shaye ka gani suna shan shisha suna shan tramal wani madara su gudaye wani wiwi ga sunan abubuwa da ruwan zumunta duk ga sunan mutane wani disolution yara ga sunan suna tasha in ka diba wanga kwayoyi ba magana ake yi ba don ka shaye-shaye sun yi yawa banda giyawa ga wadda ake giyoyi iya iri-iri wanda yara ga sunan suna sha sai su sha su da hankali sun sha wiwi sun sha giya sun sha taramol sun sha su gudaye don dai su ɓadda hankali su ta yi su yi wani ta'adi ko kuma su yi hashin kai ko eh, kishin kai ko kuma su yi rashin kumya ko kuma su yi zage-zage duk abubuwa ne wanda shaye-shaye suna iya su kawo dan adam. Me ke sa shaye-shaye? To wasu suna sha don su ji daɗi kamar su samu yan aljannar duniya wasu kuma suna sha don su yi rashin kumya wasu suna sha don su yi tsare aikinsu kamar yanzu yan ka ɗauka masu aikin ƙarfi wanga yan leburori ko kuma masu kwana dare suna aiki ko kuma wanga yan wasa yan mizika kanga ko kuma wanga yan kawo-kawo ko yan taksi moto wanga da kake gani yan adaidaita suna sha duk dai su kara kuzari bisa aikin su ko kuma an ga 'yan makaranta na etudiyan eh, ko wani elef eh, su ce yana kara ilimi ko shina kara karatu eh, duk dai ire su ne kasa samari ko kuma abin da ba su iya faɗi wajen tsohi ko kuma rashin kuma da ba su iya yi su wajen wani wuri sai su sha sai su zo su shi. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka a nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Ni Hawa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. biyar mayaga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz ke sallama da ku, a wuni lafiya.